الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه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 muna gode wa Allah ta'ala da ya mana nima ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjidul amin a yau biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira wanda ke daidai da goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya cikin darasi na tarjamar alƙur'ani mai girma wanda wannan shi ne majalisi na hudu a cikin wannan wata mai albarka a jiya mun karanta suratul takathur wacce ta yi magana akan shagaltuwa da duniya ta wajen tara abun duniya da alfahari da shi da kuma yin alfahari da abubuwa da mutum yake da shi na dangi da matsayi da makamancin wannan da wannan ya shagaltar da mutane har zuwa lokacin da za su ziyarci kaburburansu su mutu Allah ta'ala ya yi gargadi a kan wannan sannan kuma ya bayyana cewa masu yin wannan abun to lalle lalle inda a ce suna da ilimi na yaƙini to lalle da ba za su aikata wannan ba ba za su shagaltu da wannan aiki na tara dukiya da alfahari da ita ba daga neman yardar Allah sannan Allah ya yi musu gargaɗi da cewa lalle za su sani idan har ba su barin wannan abun ba domin lalle za su ga wuta gani wanda yake na yaƙini sannan Allah ya yi bayanin cewa za a tambayi mutane akan ni'imomi da ya yi musu wanda duka mun yi bayani akan wannan da kuma sauran hukunce-hukunce da suke cikin wannan sura mai albarka a yau za mu tashi daga suratul qari'a wanda duk da in muka duba za mu ga cewa Allah subhanahu wata'ala yana ƙwanƙwasan zukatan mutane ne a cikin waɗannan surori yana seta tunanin mutane zuwa ga taƙaita dogaro wato taƙaita manuwa da duniya sannan kuma da yawaita alakantuwa da lahira wanda wannan shi ne kaɗai abu da zai zama ya kubutar da mutane a ranar tashin alkiyama ya zama cewa duniya ba abun nan ba ita ce a cikin zukatanmu ba ba ita ce manufarmu ba ke sa ne sallallahu alaihi wasallam yake wata addu'a cewa wala taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wato cewa ya Allah kada ka sanya duniya ta zama ita ce kololuwar manufarmu a rayuwa sannan kar ka sanya ta zama ita ce kololuwar saninmu ya zama cewa in ilimi zamu nema kawai dan duniya ne in wani abu zamu yi dan duniya ne to kare ya zama wannan ya zama tunanin mutum gaba daya akan rayuwar duniya ne hakanan masu hikima suna cewa wai abu ne wanda yake ga adi wato abu ne wanda yake ba wani matsala a ciki an saba gani ka ga kwale-kwale akan ruwa amma akwai matsala ka ga ruwa a cikin kwale-kwale suka ce to haka za ka zama a cikin duniya kai din ka zama kai ne kake cikin duniya kake rayuwa amma kar duniya ta zama a cikin ka idan ya zama cewa kawai manufar mutum duniya ne to ya shiga uku a haka wani mai hikima yake cewa inna lillahi ibadan futana tallaqud dunya wa khafu fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna yake cewa Allah yana da wasu bayi waɗanda suke masu wayo sun saki duniya sun tsoraci fitintunin duniya sun kalli duniya yayin da suka ga cewa ita duniya ba wurin zama ne ga rayayye ba to sai suka mayar da ita kogi sai suka ɗau kyawawan ayyuka suka zama musu kwale-kwale da za su ƙetare wannan kogi to haka ya kamata mutum musulmi ya zama a cikin duniya duk wata ni'ima da take cikin duniya Allah ya halicce ta ne don mumini ya amfana da ita amma kuma kar ya zama ita ce kololuwar manufarsa a rayuwa amma Allah subhanahu wataala yake cewa kul man arrama zinatallahi allati akhraja liibadihi wa tayyibati minar rizq kul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyam su waɗannan abubuwa na jin daɗin rayuwar duniya Allah ya tanadar da su ne a duniya don mutane masu imani su amfana da su wajen gina lahira yace to su a duniya an mita don su ne a lahira kuma dama ta su ce su kadai to kaga kenan mumini yakan iya yin kuɗi mumini yakan iya yin mulki mumini yakan ji daɗin rayuwar duniya amma kar ya zama cewa shine manufar mutum shine tunaninsa shine kololuwar inda yake so ya isa wannan ba sifa ce ta mumini wannan sura da muka gani alqari'a wato mai kwankwasa daga qar'u wanda shine ka zo ka kwankwasa abu asali shine kwankwasa abu yakan raza na mutum idan yanzu aka ce kawai kana cikin bacci wani sai ya zo kawai da wani ƙarfe sai ya dinga buga kofanka a firgice za ka tashi to asali kwankwasa haka yake galibi yakan razana mutane yakan sa firgici to ita wannan sura an kira ta da alqari'a saboda tana magana akan tashin alkiyama Allah yake cewa alqari'atu wato ita mai kwankwasa wanda wannan yana daga cikin sunayen tashin alkiyama Allah ya kira tashin alkiyama da sunaye mabambanta wani lokaci a kira ta da hada ta da rana a ce ranan kaza kaman yawmut taghabun yawmul mi'at yawmul hisab yawmud din yawmul qiyama to wani lokaci kuma za a kira ta da suna kawai haka kaman as-sa'a kamar yadda Allah ya ce iqtarabatis sa'atu wan shaqqal wani lokaci a kirata da alhaƙa malhaƙa wani lokaci da a kirata da aqama fa a ti alqamatul kubra wani lokaci a kirata da asaqa fa a ti saƙa wani lokaci a kirata da alqari'a wani lokaci a kirata da alghashiya duka wannan ya zo a cikin alkur'ani sunakai mabambanta duka waɗannan sunakai ka ga suna komawa ne zuwa ga razanarwa da tsoratarwa da firgitarwa amma da ka ɗauko yanzu irin at fallasa da tone-tone hakan ka ɗauko hisab ranar sakamako ranar da za a yi ƙididdiga addin ranar da za a zo da mutum ya biya bashin abin da ya yi ya faɗi duk yadda aka yi abubuwa a masa hisabi hakanan ka kaga irin saha daga kaji sunan kasan wani irin abu ne na tashin hankali Hakanan in ka ɗauko tsamma duka manya-manyan abubuwa ne masu firgitawa masu razanawa Hakanan nan ita sa'a ɗin wato kaman ka ce wani lokaci da ake jira kaga a ce maka ana jiran wani lokaci kuma a ce maka mai jiran shi ne Allah to ai ka san wannan lokacin ba zai zama da sauki ba to hakanan nan alkiyama tsayuwa kaga wuri ne da za a tsaya a cikinsa tsayuwa wanda ta kai shekaru 40 wanda ga zafin rana ga duhu sannan kuma ga azaba ta rashin azo zo a yi wa mutane hisabi ga zufa mutane suna yi to kaga al'amarin tashin alkiyama ba karami bane shi yasa Allah da kansa ya kira ta da cewa abu ne mai girma Allah yake cewa inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah yake cewa lalle girgiza ta tashin alkiyama abu ne wanda yake mai girma sai ya bada misali kadan daga cikin irin firgici da girgiza da yake cikin tashin alkiyama yake cewa ranan da zaka ga mai shayarwa mai shayarwa ta kawar da kai ta mance da abin da ta shayar yanzu kama a ce uwa tana cikin shayar da ɗanta sai ta jefar da shi ba ta masan ta jefar ba saboda wani firgici kaga ba karamin firgici ne zai sa uwa tana shayar da yaro ta jefar da shi ba ta masan ta jefar ba don zuhul shine abin da za ka yi daga baya in ka zo ka rika ta ina abu kaza ne kama a ce ta jefar da ɗan amma ba ta masan ta jefar da shi ba sai ta da hayyacin da ringa tambaya ina ɗana to shine zuhul ma'ana uwa za ta yi wa ɗanta wannan wanda ka duba da irin tashin hankali da ake na bumabumai da waya amma za ka ga uwa tana rike da ɗanta duk inda za ta gudu da shi za ta gudu ma ranar tashin alkiyama za ta mance da shi sannan wata za'u kullu za ta hamlin hamlaha mai ɗauke da nauyi na ciki ta sauke shi saboda tashin hankali Allah ya ce kaga mutane suna maye suna magagi kaman sun shin sharu Allah ya ce amma kuma fa ba ma fa bugaggu bane sai dai azaban Allah ne take da sanin. Allah yake cewa wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himli ala yuhmal minhu shay'in wa kana la cewa a ranan ne zaka ga rai mutum zai zo ga nauyinsa ya cewa wani dan taimaka mun ka dan rage mun koda zunubi ɗaya ne Allah ya ce ba za wata rai ba za ta karba ba koda ko makusancin ta sana a ranan ne Allah ya ce wala yasalu hamimun hamima yubassarunahu يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم yawmin idhin bi وأخي وفصيلتي التي wa ومن wa الأرض جميعا ثم wa man fil ardi Allah yace za a ranan masoyi ba zai tambayi ina masoyin shi ba saboda baya so ma a kawo ya gan shi ma balantana yi magana dan rage mun zunubi da to baya so ma haɗu kwata kwata Allah za a nuna musu gashi nan mutum yana ganin mutum amma baya so ma su tafi ba zai tambaye shi wani abu Allah ya ce a wannan ranar wanda ya yi mummunan aiki zai yi sha'awa da a ce rana a ɗabi ‘ya'yansa ga baki ɗaya a fanshe shi ya tsire shiga aljanna su su shiga wuta ‘ya'yansa da ya haifa a ɗau matar ma a ƙara a ciki a ɗau ‘yan uwansa wa da ƙani ya da ƙanwa su ma duk a haɗa da ‘ya'ya da matar ya ce kai a tare masa gaba ɗaya mutanen duniya a ce shi kaɗai ya shiga aljanna su duk a sa su auta yayin da saboda bala'in da yake cikin rana haka na Allah yake sifa ya cewa ya kuru kafiru ya ni kuntu turaba kafiri a ranar in ya ga tashin hankalin da yake rana zai ce kai tona da ma na koma ƙasa kawai kamar yadda dabbobi suke koma a wuce wannan lissafi to wannan ita ce tashin alkiyama wanda wannan kaɗan ne daga cikin sifofin wani abin sai mutum ya biya gani ainihin yaƙin to a nan ne mutum zai gane yadda ciki amma dai tun da Allah ya kira ta da cewa shaikun abin abu ne wanda yake mai girma to lalle abu ne mai girma yanzu mu kalli ko rubugin da za a yi a ribibin tashin alkiyama ka ji ƙasa za mu zo mu wurin da duwatsu a cikin wannan sura za su koma kamar wani eh, fata da aka jijjige ƙasa wata da ta sabuwa jamidatan wa iya ta marar sahab dutse ga shi nan kana ganin shi kamar a kafe yake a sandare amma ranar za a ga duwatsu suna gudu gudun gajimare fa na anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha wala su zuwa su Allah zai nike su kaga ƙasa an sake ta an bade ta ba wani tudu ko rani a cikinta iya ganin ka gani ne ba za ka ga ta ɗanyi haɗewa da saman nan da take yi falar ta a bade maka ita ta yadda daga farkon ta har ƙarshe za ka hango shi ba wani abu da zai zo kaga ya tashi wai ya haɗe da sama ko ya yi ƙasa babu haka kawai take a shimfiɗa kawai to kaga kowannan tashin hankali sannan a zo maganan tashi mutane su ringa tashi ka ringa ganin kana ka tashi kawai sai kaga wani ya tashi a gefen wancan ya tashi wancan ya tashi wannan ma ya isa ya zama maka firgici sannan a zo a tafi filin hisabi yau mai idin ya tabi una da'iya la'i wajala wa khashi'at al-aswat ar-rahman fala tasma'u illa hamsa Allah zai yi kira ba fastami yawma yunadi al-munadi min makanin qarib za a yi kira zuwa ku zo filin hisabi kowa zai bi wannan sautin ba wanda zai karkace ya yamma ko ya gaba kowa bin wannan sautin zai yi duka sauti kowa ya yi shi sai dai ka ji takun tafiyar mutane kowa abin da yake gaban sai yake gaban shi yau mai izin ya tazakkaru insanu wa anna rabbuh a ranar duk in mutum ya ga wayannan abubuwan to zai tuno komai amma tunin bai masa amfani saboda ba zai iya dawowa ya gyara ba ya tuna kuma ya san abin da yake fuskanta ta haka cinin bai da amfani kwata-kwata domin inda a ce lokacin gyara ne ya yi cinin da ya masa amma cinin bai da amfani saboda zai cino ne wannan cinin sai ya ƙara masa tashin hankali domin yanzu ya san me yake jira to bai sani ba iya abin da yanzu yake sa rai a kai shine rahamar Allah to Allah zai bashi rahamar ko ba zai bashi ba wannan shine babban tashin hankali amma aikinsa kam ya tuna yanzu abin da ya rage mishi shine Allah zai yafe mishi ya sa shi a aljanna ko kuma zai kama shi da ayyuka to kaga wannan kawai sun isa tashin hankali to sai a zo kuma an gama wannan tsayuwar za a yi hisabi nan ma wani tashin hankalin daban yanzu a fito da wutan jahannama tana da linzami dubu saba'in kowane linzami ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in suna jaye-jaye haka za a fito da ita filin hisabi sannan sama ta daddare wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al mala'ikatu tanzila mala'iku su ta sakkowa kaga dai ko mala'ika dai ka gani magana ta tashi yawma yarawna al mala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura kaga in dai mutun ya ga mala'ika to kawai ya nada kayan shi tafiya ta zo to a ranar mala'iku za ka gani ba mala'ika kawai sama za ta kyakkece su ta zubowa ta fitowa sannan bayan wannan sai Allah subhanahu wataala ya sauko don hisabi to sannan fa a zo kuma a fara hisabi kowa a baza masa littafan shi kowa da yadda zai dauka wanda ya aiki na kwarai ya dauka da dama wanda ya aiki ba na kwarai ba ya dauka da hagu haka kuma za a zo a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka ka karanta littafinka yau ka ishi kanka ka zama wa kanka mai hisabi da kanka da haka kai za ka karanta kai za ka yi sharhin kai za ka yi ta'alikin kai za ka yi conclusion ba wanda zai samu baki Duk ka karanta komai kai bayani naka ne nawa ne to ya kake gani kaza to shi ka babu wala yaktumuna Allah haditha ba wanda ya sai koya wani abu naka ne nawa ne to me kake gani wuta to tafi shikenan magana ta amma ɗan aljanna to ga kaza ka yi haka eh, hakan ya Allah to na yafe maka dama ni na koye maka su a duniya a nan kuma na yafe maka su Ka ga wancan an masa adalci ba wanda ya zalunce shi aikinsa ne kuma ya yarda na shi shi yayi da haka shi yawa kansa hukuncin ya tafi wuta shi kuma wannan Allah ne ya ga dama ya masa falala ya yafe mishi sai mishi ya sa shi aljanna kaga babu zalunci kenan a duka wannan adalci Allah ya kira kiyama da mai kwankwasa saboda girma al'amarinta da tsoratarwa sai ya ce malkariya. menene ma wannan mai kwankwasa wa ma ajira ka malkariya? wai ko ma ka san ma me ake nufi da mai kwankwasa don wannan in ka fassara ta da me ya sanar da kai ishi ta ce fassara ta baki da baki amma yadda sakon zai fito abinda Allah yake nufi salon da ya amfani shi a larabci shine a ce ko kai ma ka ma san kuwa kaza ma'ana dan ka san girman sa wannan ba tambaya ne da ake ma wai ka ba da ansa a tambaya ne da ake ma don hankalin kai dawo kan abu ce gwamna kai ka ma san waye na gwamna kuwa ma'ana irin ai yanzu ba wai yana tambayan ka ne ka san sunan shi ko baka san a kai ka san waye shi yaya girman sa yake yaya yake kyauta yaya yake abubuwa shine tambaya ana yanzu shi ko kai ka ma san menene wannan mai kwamfasa wani irin abubuwa take dauke da shi na tsoratarwa wani abu take dauke da shi na tashin hankali to kaga wannan ƙara jawo hankalinka anan Allah ya maimaita sau uku alqari'a malqari'a wa ma adraka malqari'a duka ana so a jawo hankalinka zuwa ga tashin alkiyama to kaga dan adam bai kamata a ce yana mantawa da kiyama ba shi yasa da Allah ya haɗe maka zai baka sirrin da yasa kafurai suke kafurci mabarnata suke barna sai ya ce bal kazzabu bisa a tana liman kazzabu bisa cewa kawai abin da yasa suke ta wannan tsiyar shine kawai sun karyata tashin kiyama don duk wanda ya san akwai tashin alkiyama a gabansa kawai wai kamar yadda bahaushe yake cewa zai ke sara yana duban bakin gajiyar bayan da za mutum ya san da tashin alkiyama a gabansa sannan hankalin shi ya kwanta ya saba wa Allah bai ji komai ba ya ga ana saba wa Allah bai ji komai ba ya zama damuwarsa kawai rayuwar duniya ta wannan bai yarda da tashin alkiyama shi yasa in za ka kalli mafi yawan mutane a yanzu sun yarda da tashin alkiyama a baki amma a cikin zuciyarsu ba sa jin tashin alkiyama kaga mutum yana kan kabari ma yana shirya sabon Allah yana kan kabari kaga wannan kawai yana gani kaman yadda ɗan dariya suke gani a hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr kawai wannan rayuwar ba komai bane kawai muna rayuwa za mu rayu mu mutu kawai yanayi ne na ne kawai in ɗabi'a ka tsufa dama ya kamata ka mutu sai ka mutu shi ba sa ganin cewa akwai wani abu da ya sa suka mutu akwai wani abu da ake nufi da mutuwan nasu in Allah ya gada ma sai bar mutum ba ya tsufa ai a lahira ba za a tsufa ba a lahira ba za a tsufa ba mutane za su tsaya ne yan tsawon suna da dai shekaru talatin a wannan shekarun mutum zai tsaya saboda wannan shekarun su ne asalin cikan shekaru na mutum domin anan ya fita daga yarinta sannan bai shiga shekarun manyanta ba da haka ko mai duk wani karfi da zai samu a rayuwa a wannan tsakanin talatin da arba'in bayan arba'in to daga nan ƙasa za a fare ƙasa za a fare ƙarfinsa tunaninsa ra'ayinsa komai gwagwarmayarsa komai za ta fara yin ƙasa amma a wannan shekarun to a wannan lokacin yake ji da ƙarfi yawanci za a ga a wannan shekarun ake ƙara aure saboda wannan lokacin shine lokacin komai shekarun daga 20 zuwa 30 lokaci ne na tunanin rayuwa ya za a yi da rayuwa ya za ta zo mu ya zan tsara kaza ya zan yi kaza ya zan yi kaza amma daga 30 zuwa 40 lokacin cin rayuwa ne daga 40 kuma lokacin nadewa ne ga mai hankali daga nan ya san to yanzu fa an fara tafiya hatta idza balaga ashiddahu huwa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya kaga yanzu anan ya mika wuya haka Allah ce sai mutum ya cika sa gif yanzu saura raguwa zai fare ya cika shekara 40 sai ce to ya Allah ka bani daman na gode wa ni'imar da an gama yanzu yanzu za a fara kuma gangarawa kaga idan mutum ya cika wannan shekarun shi kenan to shekaru na talatin su ne shekaru da za a zauna a aljanna a ciki kamar yadda malamai suka faɗa sannan a aljanna ba tsufa ba ciwo ba mutuwa ba damuwa ma ko haushi ba a ji a aljanna za a nama fi dole himmin hillin kishi ma da za a iya ji kaga gidan wane da waye an cire wannan ma komai kawai ganin shi kake daidai ne kawai ba wani wani da zai ma wani abu ranka ya baci ba wani da zai ma wani abu ka ji kishi ba wani abu da za a ma hankalin ka ya tashi kaga wannan kiyama wannan kiyama al'amarin ta al'amari ne ba na wasa don haka duk wanda ya san yana da wannan abun a gabansa to gaskiya fa ba zai sakantance ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaifa an umu wa sahibul wa sahibu sur ko qad iltaqa masuran wa ana jabhatahu yake cewa ya za a yi in ji daɗi in kankance da duniya in wata ya? bayan ma'abocin ƙaho ya sa ƙawonsa a baki ya juya kumatinsa yana jira a bashi izini jira yake mala'ika israfil ya sa ƙawon a baki yana kallon al'arshi haka yake shi tun da kawai jira yake Allah ya ce busa shikenan magana ta kare yana busa wannan kuma wa yawma yunfaku fi suri ko fa a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawu bi akhirih aka wa nufiqa fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzur dan haka ana busa wannan kafa kowa sai ya mutu komai sai ya mutu shine aka ce duk wanda zai ji illa asqalaitan wa alaitan. mutum zai daga kunnansa kawai yana jin karan kawon yana mutuwa to don haka kaga kenan babu wanda zai rage a duniya to tunda ba wanda zai rage a duniya kowa zai zo wannan ranar tunda kowa zai zo wannan ranar to bai kamata mutum ya sakankance a kanta hanya ɗaya kuma da mutum zai tsira a wannan duniyar shine ya ringa yi wa kansa kasar ma'ana neman aljanna tsoron tashin alkiyama ba shine cewa wata rana ba za ka gabana ba wata rana ba za ka hankalinka ba zai tafi kan duniya sai dai idan har kana dawowa ka duba to za ka ringa gyara kullum in ka ɗan sake layi sai ka dawo ka gyara in ka ƙara sake layi sai ka dawo ka gyara wannan shine tafiyan yan aljanna ba tafiyan yan aljanna shine kawai in sun kama layi tal babu sake layi ba wannan baya yiwa wannan annabawa ne kawai amma sauran mutane dole wata ran za ka ɗan sake ka dawo ɗan sake ka dawo amma abin da zai sa ka ringa dawowa shine ka zauna kana tunani misali a ce a wuni kana da lokaci da zaka zauna ka gaya wa kanka gaskiya akwai wa'azin da baka bukatan a jama'a aya da hadisi akwai wa'azin da kai ne zaka yi wa kanka in ba kai kai wa kanka shi ba ba zai ma amfani yanzu misali kana sa'o baka bukatan sai wani yazo yana ma wa'azin cewa sabon nan da kake sabo ne ba shi hasali ma zai iya yiwa ba ma wanda ya sani ballantana ya ma amma kai idan ka zauna tsakanin kai da zuciyarka galibi ɗaya ba ya yi wa kai karya kai ba za ka iya wa zuciyarka karya ba ita ma ba za ta yi wa karya ba in abu gaskiya ne ka sani a cikin zuciyarka ko da ka zai kare abu to sai ka zauna kai wa kanka faɗa daga wannan abun da yake cikin zuciyarka Gaskiya da zuciyarka ta gaya ma to kai ma ka gaya mata gaskiya wannan wa'azin shine yafi komai amfani shine yafi komai amfani don an zo amma wa'azi kunnan ka yaji, ba lalle ne ma ne amma idan ka ɗauki wanda kunnan naka ya ji ka shigar da shi zuciyarka kuka yi tabi kuka ba wa juna shawari to sai ka ga ta maka shi yasa za ga Allah da ya faɗi sai eh, ya ce au alqasam wa huwa shahid kaga in ka ji din sai ka halatto da zuciya kun tada da ita ka ce mata ta yi aiki da shi to daga nan sai kaga cewa mutum ya kubuta alaiya da haka dole mu nemi guziri wata zawadu fa inna khayra zadi taqwa mu nemi guziri na kyawawan ayyuka kar ya zama cewa duniya ta shagaltar da mu duniya idan tana shagaltar da mu za mu samu matsala wallahi al'azim a yau mutane sun riga sun shagaltu da duniya sun zama wasu iri abin tausayi iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa fi ghaflatin mu'ridun hisabin mutane ya zo musu amma suna gafalce tazun nan muna tare da wani babban mutum ne a garin nan sai yake cewa na kirawa ne limamin juma'a amma ya daga yana sallah ne yana jin sallan juma'a sai ya daga sami Allahu liman hamida to kaga wannan tashin hankalin a ce mutum yana sallah amma wai ba zai misin call din wani ba gwara dai ya ji sallah yake yana da uzurin bai daga ba sallan juma'a limamin juma'a to irin wannan abubuwan da mutane muke ciki abu ne wanda ya kamata mutane su rinka kuka a kai domin tashin hankali ne ba na wasa wannan duniyar ba za fa ta zo maka ba sai iya abin da Allah ya rubuta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata rai mala'ika Jibril ya zo ya busa mar cewa ba wata rai da take numfashi da za ta mutu face sai ta cinye arzikinta gaba da. haka nabi bai ce fattakullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata nema yace kada jinkirin arzikin ɗayan ku ya sa ya tashi sai ya neme ta ta haka na sasalam yake cewa duk wanda ya kawar da kai akan duniya to duniya za ta zo mishi wahiyar ragama za ta zo mishi wacce aka rubuta masa ta same shi sai ta biyo shi an same shi ya ce wanda kuma ya sanya duniya hammu man tu duniya hammu ja'ala Allah faqrahu bayna ilayhi lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu Yace ce duk wanda ya sanya duniya ita ce manufarsa a rayuwa to sai Allah ya sanya masa talaucinsa a tsakanin gidansa. ga kudin yana da su amma kullum a cikin talauci yake kana ganin shi za a ga rashin wadata ya ce sannan kuma duniyar ba za ta zo masa ba sai iya abinda aka rubuta masa man kana fil akhiratu hammuhu jama'a Allahu amrahu wa atatku dunya wa hiya raghima yace duk wanda kuma lahira ce ta kasance manufarsa to wannan Allah zai haɗe masa al'amarin shi sai ga wani lokaci ma bai da shi amma kuma yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'ammum wanda bai sani ba zai ga kamar su masu kuɗi ne saboda kamewa sai Allah ya haɗe mar al'amarin shi sannan duniya kuma za ta zo masa wacce aka rubuta masa ko ba ta so ta haka abin da ya kamata mutum ya kasance a rayuwar duniya shine ya zama yana amfana da duniya ne gwargwadon bukata abin da ya zo masa na arziki ya ci dama Allah ya rubuta mishi nashi amma kar ta zama ita ce manufarsa a rayuwa wani sasalan ya kitawa ma ja aka min hada mar wa anta ghayra mushrikin wala sa'ilin fa khudhu wa ma la fala tubihu saka. ya kitawa abin da ya zo ma na duniyan nan baka je kai ta daga kai kana bi ba kana maula ce to ka karba haka yake gaya Umar ya ba wa Umar wata dukiya ne an kawo irin sadaka da waye Sani da ya yi wani abu mai yawa sai ba Umar kuma ya ce ba na bukata ka ba wanda ya fi ni talauci annabi ya ce a'a ba haka ake yi abin da ya zo maka baka je ka kai ta daga kai ka bi ba to ka karba ya ce amma duk abin da ba wannan bakar ka bi da ranka kan shi, ka bar shi kawai ka ci gaba da ka rike sababi in kai dan kasuwa ne Bin sababin ka kai ta kasuwancin ka kai ta tunanin ya za ka inganta kasuwancin ka ya za ka kashi ya zaka ka kashi sannan kuma a daidai lokacin kana tunanin ya za ka gyara lahirarka da wannan kasuwancin kaga anan ka rabe duka biyu kai ka bi duniya daidai yadda ya kamata sannan kuma kai aiki da ita wajen gina lahira haka in kai ma'aikaci ne ka duba ya za ka inganta aikinka ya za ka kiyaye amana a cikin aikinka sannan a daidai lokacin kuma ya za ka yi amfani da aikin wajen gina lahirarka ga wannan sai ya zama mutum ya To Allah ya ce yau mai yakumun nasu kalfarashin mabutu wato ranar nan ranar kiyama rana ne da mutane za su kasance kaman fari watsatsun fari wasu wasu ka ce farash ɗin wasu irin tsuntsaye ne da suke fitowa a guru to amma dai farash idan aka kalli tafsirin Alƙur'ani, Allah ya tsara zaka annahum jaradun muntashir ka kaman fari da suka watsu za ka ga kwanaki akwai wani bidiyo da na gani wanda laraba suka ɗauka a sahara wannan zai fito maka da surar wannan alfarashin mabusus ne ko jaradin mutashir fari ne suka fito za a gansu tawaga ta in ka ga yadda suke tafiya za a ga kawai ya ɗauko maka surar za a gansu kawai ƙaran karan wannan gunagunin nasu kawai za ka ringa ji ga sunan kowa yana tafiya wani baya bugan wani kuma sun ɗauki direction guda ɗaya wanda su ma da suka ɗauko eh, bidiyon abun sun shigar masa da wannan aya na mai kunun nasu kalfarashin makasir don ka yadda suke tafiya kawai za ka ga image ɗin ya kawo maka kaman abubuwa na lahira ne haka saboda za ka ga tafiyar kamar in ka haɗa ayoyin alkur'an da suke nuna yadda mutane za su tashi a filin hisabi to za ka ga yayi kamanni da yadda farin suke tafiya irin yawma idh yattabi'una da'iya la ilaha illa huwa lahdan wa khashat al aswat wa rahman fala tasma'u illa hamsa Ka nan ba abu wani hayaniya ba kawai takun ka ringa ji kuma mutane sun kawo hanya ɗaya suna tafiya sannan anan ya ce kal farashil mabthus kamar su wayannan farin da aka watsa su kawai suna tafiya wuri ɗaya ga dai fara tana tsalle ko to a wannan irin tafiya za ga ba sa tsallan tafiya kawai suke to haka mutane za su tashi a ranar tashin alkiyama ka annahum jaradun muntashir kaman fari ne da aka watsa suna tafiya yace wa takunu aljibalu kal'ihni almanfush sannan ka ga duwatsu sun koma kaman niƙaƙƙiyar fata idan ka ɗau fata yanzu aka yi mata abun nan aka jeme ta to bayan jima akan cire gashi da gashin ma ya zo ya fita kaga wannan ba shine jima ba jima kawai a gyara ta ne yadda za ta dawo hayyacinta ta tsaya ta daina wari ko ta gyaru yadda za a iya amfana da ita shi kuma wannan idan aka yi famfo shi ne kamar ka ɗau buzu buzu da da tsofaffi suke sallah da shi a sa a masallaci za ga a hankali gashin yana fita yana fita har zai dawo ma da asalin fatan to wannan shine al-ihnul manfush an riga an cire ma gashin da yake jiki ma ta zama wata irin tsohuwa ta jijjige to shine ainihin ma'ana haka za a mayar da duwatsu kaga shine kenan fa qul yansifuha rabbi nasfa zai nike su gabaki daya za su zama sun koma ƙasa, kawai sun saje da kasa haka za a mayar da duwatsu to yanzu kaga wannan shi kanshi abun tsoro ne ga mutane sun fito haka ga duwatsun da kake gani an nike su ma'ana in ka tashi kawai za ga kasar da ka sani ba ita ce kasar da ka sani saman da ka sani ba ita ce saman da ka sani don haka za a canja su gaba ɗaya yau matu baddalul ardu ghairal ardi was samawatu cewa za a canja wannan kasar ba kasar da kuka sani ba a canja sama ba saman da kuka sani ba sallah ya ce wa barazu rasulillahi alwahid alqahar kowa zai fito zai bayyana ga Allah wanda yake shi kadai ne madaukaki da haka mutane za su fito babu dutse babu kororo babu tudu babu komai komai a baje yake ginin an nike shi komai an nike shi kasar kawai ta zama ka'an safsafa sannan su mutane sun fito kal farashin mabtuf kaman yanayin fari kawai sun fito suna ta tafiya kowa ya tafi wurin da aka kira shi filin hisabi to bayan Allah ya gama razana mutane sai ya gaya musu menene mafita a wannan wurin sai ce fa amma man taqulat mawazin ma wanda sikelansa na kyawawan ayyuka suka yi nauyi to fa huwa fi ta radiyah wannan zai yana cikin rayuwa wanda ke yardajjar rayuwa mai daɗi a cikin gidan aljanna da kaga kenan iya rabauta shine sikelin mutum ya yi nauyi to shi kuma wannan nauyin sikelin babban abin da yafi nauyayen sikeli ne aqida imanin da yake zuciya mutum tauhidin da yake cikin zuciyarsa wannan shi ne abin da yafi komai nauyayen sikeli shi yasa Allah subhanahu wataala hadisi kudsi yake cewa inna kalau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira inda zaka zo min da kwatankwacin kaman kasan nan duka zunubi sai ka zo mun baka hada ni da kowa ba a cikin bauta mana kana da ingantacciyar aqida to ni kuma da na zo maka da fatan facinta duka gafara to amma fa ka zo wa Allah baka hada shi da wannan ba karana ba yasa ne sallallahu yake addu'a Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika fa ana da a'lam ko wa astaghfiruka lima la wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam wato ina neman tsarin kana na yi maka shirka alhalin na sani abinda ban sanin baka yafe ka ga ma'ana idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai rinda irin wannan addu'a to mu fa ma'ana wani lokaci za ka faɗi wata kalma baka san cewa ta sauka a wannan layin ta shiga wancan bayin kuma ta shiga din to ga ka zo wa Allah da lafiyayyen zuciya da ingantaccen aqida wannan abu ne mai wahala to na ga yanzu aiki ma za su shigo to aiki su kuma akwai ayyuka da suka fi kowanne cika skin wanda wannan su ne farillan ayyuka sannan bayan su a cikin filin ayyuka akwai wanda suka fi cika skin kaman faɗin la ilaha illallah kaman faɗin alhamdulillah kaman faɗin subhanallah kaman faɗin la wa wala wata illa billah wannan suna cika skin a cikin ayyuka na zamantakewa su ba akwai abubuwa da suke cika skin kaman ciyar da abinci kaman kyawawan halaye kyawawan halaye sun hada da sakin fuska da kuma kyauta da kuma kamewa daga cutar da mutane da harshe ko da gabbai duka wannan yana daga cikin husnul khuluq daga cikin abubuwa da suke nauye keli akwai salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duka wayannan abubuwan mutum zai ta tara su ya ta tara su ya ta tara su to amma kuma mafi girma shine addu'a mutum ya ta addu'a domin duk aikin ka da zaka yi in Allah bai ga dama ba sai ya ki karba domin bai karba ba kuma shikenan magana ta kare aikin bai da amfani don haka mutum yana buƙatar ya ringa addu'a a kowane lokaci shi yasa inda mutane sun san amfanin addu'a to da ba za su bar minti ɗaya su ya tafi ba sai addu'a sawa'un addu'a ta ibada ko addu'a ta roƙo misali addu'a ta ibada shine zikirurruka irin faɗin subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم da makamantan waɗannan zikirurruka astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh kaga irin waɗannan abubuwan sune baqiyatus salihat sune zaka ga sun zama wanzazzun ayyuka da mutum zai gani a cikin shi kuma ba su da wahala da haka mutum in ya yawaita wannan sannan ya yawaita tadarruki ga Allah wajen roƙo amma yau mun samu damuwa in kaga mutum ya yi addu'a galibi a kan duniya in kaji mutum yana ina buƙatar addu'a ba wun duniya yake ma ba lahira in kaji mutum ya ce zan tsaya in ga lailatul qadr duniya yake nema ita kuma lailatul qadr an sa ta don lahira kaga shi yayi 20 ke shi shi dama lailatul qadari ta lahira ce shi kuma ya tsaya mata don duniya ne to Allah wa'ala in ba karba aka bashi duniya ba kaga ya samu damu. kamar Allah cewa lailatul qadr khairun min alf shahr kaga kenan tunda aka kawo khair ba ana magana karban addu'an abun duniya bane ana magana ne akan tarin lada da mutum zai don haka lailatul qadr ta shine neman aljanna shi yasa ma na sasalan ya faɗa din cewa ita lailatul qadr din kaman ayyukan mu ne da ya zama shekarun mu sun yi kadan aka mayar mana da gurbi kaga mutanen da za ga mutum yayi shekara dubu a duniya yana ibada mu kuma sai ya zama shekarun al'ummar 60 ne zuwa 70 wanda ya kora akan haka wannan za a ga shazi ne ba yawan mutane ba sa wuce tsakanin 60 da 70 to kaga da aka zo sai aka mayar maka da gurbinta sai aka sa ma lailatul qadr in kai ibada a cikin ta za a rubuta mana al-bushar al-bushar shekara 84 ne kaga shekara 84 a duk shekara in ka samu in ka samu shekara goma kana da wadan shekara 840 na ibada to kaga sai ka hahada ka hahada ka hahada sai kaga ka samu guziri mai yawa to amma mutane sai suka mai da ita wurin ake badacin shekara na abun duniya mutum zai zo ya tattare addu'o'insa na abun duniya Ka ga daren tun daga farkon sa har ƙarshe wani ya sallace shi amma bai roki Allah aljanna ba iya abun da ya roka Allah kasuwa ta ta kaza ka bude mu aiki na kaza da na nema ka ban kaza ministanci na da nake nema ka ban kaga wani ya biya mutane kuɗi don su zo ko shi addu'a su roƙa musu duniya wallahi alam ni dai ban sani ba ko Allah yana karɓar irin wannan addu'a don addu'an za ka ga cewa ita kanta tukun don abun duniya aka yi ta to ta yaya za ka yi tawassuli da abin da ba don Allah aka yi shi ba ba zai yi ba ka biya mutane su yi addu'a yanzu yin addu'an ta kuɗi ce ake ta yaya za ta karɓo tsakani da Allah addu'an kuɗi hmm? gwara a ce mutum ya yi abu da ikhlasu misali yanzu mutum ya haddace ya sauke alkur'ani kamar yadda ya tabbata cewa mala'iku sukan halarci lokacin saukan alkur'ani kuma anas bin malik radiyallahu anhu ya kasance in ya sauke ƙur'ani, ya karanta ƙur'ani dukansa yakan gayyato iyalansa haka da wayanda suke kusa a zo ayi addu'a to kaga misali mutun yayi wani aiki na alkhairi kamar ya sauke alqur'ani ko makamancin wannan ba laifi sai kai ma ka shiga cikin addu'a sai a zo a zauna ayi addu'a a ci abinci a gode wa Allah sai ayi tawassuli da wannan ibadar a roki Allah abubuwa da bukatu kaga wannan asalin aikin da ikhlasi aka yi shi an yi shi don Allah don haka duk an yi tawassuli da shi Allah zai karɓa amma yanzu ka ɗauko alarammomi ka biya su kuɗi su zo su sauke ƙur'ani a gidansa kuma ya kace za a yi tawassuli ga wannan saukan eh, abun nan a nemi bukatu asalin saukan kanshi na kuɗi ne ka gani sannan shi kanshi wannan alaramman da ya zo inda yau zai zo baka bashi abinci ba baka bashi kuɗi ba in ka kira da mutum alajawa nan rabu da shi da Allah da dai wahalar da mutane kawai ko ba haka bane kada ma'ana mutum ba shi da kansa ba ya jin wannan karatun Qur'anin da ya a gida wannan mutumin ibada to ta yaya kuma wannan abun zai yi amfani wajen kenan Allah macin hanci ake bashi ba zai yi ba shi Allah sidikun niyya yake gaskiyar da take cikin zuciyarka wannan ne zai sa ya karɓi addu'a ko baka ka sauke Alƙur'ani? idan har kana da gaskiya a lokacin da kake addu'a Allah ya ganta daga cikin zuciyarka wallahi ko baka sauke Qur'ani ba zai karɓa ka zai biya ma bukata to kuma mutum ya dage da neman aljanna da neman tsari da lauta. ka duba da umma Aisha radiyallahu anha take tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam lailatul qadarin nan kai in na ganta me zan ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu ya Allah kai me yawan afuwa ne kana son yin afuwa ya Allah ka yafe mu abin za ta nema kenan tai ta maimaita wannan shine addu'a da annabi ya bata a ranar daren lailatul qadr ana idan mutum ya samu Allah ya masa afuwa to shikenan ya gama da lahira yanzu sai ya ji da duniya kaga sauran kwanaki kuma yake shigar da na duniya ba a ce kar a roƙi Allah duniya ba an ce a roƙa Allah ya ce walaysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum wanda wannan fadl in ka duba duk tafsirai za a ga neman abun duniya ne cinikayya kaga a lokacin hajji ake magana kaga Allah ya faɗi cewa a lokacin hajji da kuke hajji babu laifi akan ku ku nemi falalar ubangiji ku na dukiya ana za ka zo ka yi kasuwanci kuma kana da cikin ihrami ka nemi abun duniya to kaga idan ar neman duniya a cikin aikin ya halatta to a cikin addu'a shi ya fi cancanta ya halatta haka nan Allah da ya magana akan sallan juma'a sai ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah kaga anan fadlullah ne risk ana kaga an yi sallan juma'a to yanzu shikenan ku ba su kawai a duniya babu kuma magana yanzu yau hutu ne saboda juma'a iya lokacin da aka ce ka rufe kasuwanci in an kira sallah idan nudiya lis yau, min yawmil juma'ati au ila dhikrillahi wa dharul bayt to an idar da sallar juma'a shi shikenan ku je ku ci gaba da kasuwancin kai kenan Allah ba yana ana annabi duniya bane yau yace wa amma man khaffat mawazin amma wanda scaling sa na lada suka yi saka yau kaga anan Allah bai ce wanda scaling sa ya ƙara nauyi ba saboda shi Allah abun da yake dubawa shine ladan ba zunubi ba shi baya kula zunubi yanzu iyaka in zunubin mutum yayi nauyi to ma'ana ladan shi yayi saka yau to tunda ladan ake so ka nema ba za a yi maganar zunubi ba shi yasa Anas fa amma man thaqulat mawazin wanda sikelin sa suka yi nauyi kaga sai ka dauka cewa kaman ba za ma a sa zunubi ba a'a shi lahira yadda yake sikelin lahira balance scale yana da hannu biyu ne za a sa hannu ɗaya a sa lada hannu ɗaya a sa zunubi to ga wanda yake da nauyi shi zai kasa to shi ne man saqulat mawazin ga da kyawawan ayyuka ke so ba amma man khaffat ka ga shi ma saqulat mawazin wa amma na zunubi sai zunubin sa yayi nauyi sannan ladan sa zai yau. amma sai Allah bai amfani da nauyin zunubi ba saboda baya bukatar nauyin zunubi sai ya ce wanda ladan sa scaling sa yayi yau ya zama kenan zunubi ya nauya dai bangaren shi lada ya ɗauki sama to idan lada ya ɗauki sama mutum ya shiga wa Allah ce fa ummuhu hawiya shi wannan babarsa ita ce wutar hawiya ana abin da ake nufi da baba eh, eh, a baba anan shine abubuwa ɗayan biyu asalin ummu shine imam ma'ana wanda yake jagora shi yasa aka kira Fatiha da ummul kitab saboda ita ce farkon littafin ita take zama a gaba to abin da yake gaba shine um haka nan ana cewa abu ummu ga duk abin da yake kewaye abu yake rike shi shi ma za a ce masa ummu kenan ka kalli ummu daga na aka samo imam ke saboda shi zai zama jagora duk inda ummu take to wani abu ne da yake tattaro abubuwa ya zama musu jagora to anan aka ce fa ummuhu hawiya ma'ana anan fahuwa wasu suka yi tafsirin ta fahuwa hawin bi ummi ra'sihi finna ma'ana shi din ummu ra'si ne me shine asalin gaban kai to ma'ana shi wanda yayi to fa ummu hawiya ai ummu ra'sihi hawiya ina ba dan mun ma'ana kenan to gashi kansa ta kansa zai gangara zuwa wutan jahannama daga hawa ya hau idan ya gangara cikin abu mun faɗi cewa wutan jahannama ta ina ake fadawa ta fuska saboda mutane tun kuda su ake wa kuma kibufiya hum Sadaka yanzu nan kaga aka ce fa ummu wawiya za ta zauna daidai da fa kubuki bufiya hum haka ma'ana shi din zai gangara ta kansa sai ya fada cikin wutan jahannama wanda wannan arwaito shi daga ibnu abbas da ikrima da abu salih da qatada har ma qatada yake cewa yahwi fi nari ala ra'sihi wato cewa za a je zai fada cikin wutan jahannama taka haka na abu sale yake cewa ya hauna finnari ala ru'usi wato za su fada wutan jahannama taka din ɗinsu tafsiri na biyu shine cewa fa ummu hawiya wato cewa makomarsa shine wutan hawiya sai ya zama hawiya anan suna ne daga cikin sunan wutan jahannama wanda wannan a shi ibn eh, imam ibn jarir yarin jihar har yake cewa wa inna ma qila li hawiya ummu li annahu la ma'wa lahu ghayr shi ai an ce da ita wannan wutan hawiya matsayin ta ce mamashi saboda bai da wata makoma in ba ita ba ma'ana kenan makomarsa shine wutan hawiya ibn zaid yake cewa al hawiyatun nar hiya ummuhu wa ma'wahu allati yarji'u ilaiha wa yawi ilaiha wato cewa ita hawiya din nan wuta ce ita kuma ita ce maman shi ma'ana ita ce makomarsa wacce zai koma zuwa gare ta ita ce mafaka da zai fake a cikin ta. to kaga bai da mafaka ki? to shine ya karanta fana Allah ta'ala wa ma'awahumun na wato makomarsu matattarasu shine wutan jahannama Allah ya ce wa ma adraka ma hiya me ma ka sani akan mecece ita wannan wutan hawuya din sai ya ce narun hamiya wannan wuta ce wacce take mai tsananin zafi mai tsananin zafi daga nan kina aka samu hamim hamim daga zafi ne ana narun hamiya wuta wacce take mai zafi shi yasa ruwan zafi ake ce masa hamim ana ruwa wanda yake mai tsananin zafi ana kiran shi da hami don haka anan hamiya shine wace wuta wacce take mai tsananin kuna mai zafi wacce take ruruwa a ah, wanda wannan an rawaito misali daga cikin misalin wuta malaman tafsiri sun kawo aditai anan wanda suke faɗan sifar wuta kamar yadda aka rawaito daga Malik Imam Malik daga Abu Zinad daga A'raj daga Abu Huraira cewa ne sallallahu alaihi wasallam ya ce naru bani adam allati tuqiduna juz'un min 70 juz'an min nari jahannam qalu ya rasulullah in kanat lakafiya qala faqala innaha fuddilat alayha bi 69 juz'a yake cewa wutan dan adam da suke amfani da ita a nan duniya wani bari ɗaya ne daga cikin kashi 70 na wutan jahannama mana sai da aka yi ta ɓalla wutan jahannama a cire ta a ƙara wankewa a cire a ƙara a cire a cire har sau saba'in to ta ƙarshen ƙwaya ɗaya in ƙarshen shi aka ɗauko aka sa a wannan duniya haka na imam muslim ya rawaito ya rawaito ta da wani lafazin da cewa annaha fuddilat alayha bi tis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha cewa ita wutan lahira an ɗag an ninninka ta ninninka ta da kaso 69 kowane kaso ɗaya daidai yake da zafin wutan duniya to in aka je duka za a haɗe su wuri ɗaya su ne wutan jahannama hakanan ya zo a wata riwayar yake cewa daga ya'ya bin ja'da yake cewa inna kuma hadhi juz'un min saba'ina juz'an min nari jahannam wa duribat bil bahari marrataini walaula zalika ma ja'ala Allahu fiha manfa'atan li yake cewa ita wannan wutar taku da kuke amfani da ita a duniya kashi ɗaya ne daga cikin kashi saba'in na wutan jahannama sannan shi kashi ɗayan ma sai da aka dilmiya ta cikin kogi sau biyu inda ba don aka bada ba za a iya samun amfanuwa da ita a duniya mana da kana kyasta a shana kenan sai bul konewa kawai sai da aka yi ta kasa ta aka yi ta kasa ta har kashi saba'in sannan aka ɗauke ta aka wanke ta a koguna sannan sai aka jefo ta amma ka duba in ta rikice ya take don mutum kare ɗan kalli ɗan wutan da yake kyastawa a ashanu ya kalli bala'in gobara to bar ma gobara ka kalli wutan da ake ƙona ƙarfe da ita duka wannan tana cikin wutan duniya da ake magana jis da cikin jis kaga yanzu akwai na akwai karafan da sai ya kai digiri nawa ma hundreds wani ma maybe thousands kafin ta iya narka wannan abu amma kuma tana narkawa kuma wutar duniyan ce to idan wuta za ta iya narka karfe za ta iya rididdiga dutse wannan wutar duniya ke nan, wacce ɗaya kashi ɗaya ne daga cikin kashi saba'in sannan an wanke ta sau biyu a kogi to yaya kuma wutar lahira take so sannan ga wani hadisi shi ma shi ma ala sharti muslim imamu ahmad ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi yake cewa hadhihi naru juz'un min mi'ati juz'in min jahannam wannan wutan juz'i ɗayan daga cikin kashi 100 na wutan jahannam malamai suka ce ka'ida shine idan adadi suka zo to kaɗan baya shafe mai yawa ma'ana yanzu can ya ce 70 nan ya ce 100 to kaga 70 tana cikin 100 na dan baita to kaman wata rana ya faɗi kaɗan ɗin ne wata rana kuma sai faɗi cikakken adadi ma'ana saboda lura da cewa ai saba'in ɗin tana ciki ko kuma a ce ya yi amfani da saba'in saboda larabawa sukan yi amfani da kalman saba'in don su nuna yawa amma ba wai suna nuna shi ne asalin adadin ba ɗari kuma ya amfani da ita a matsayin ta ce asalin adadin kenan sai a ce asalin wuta da muke amfani da ita a duniya kashi ɗaya ne daga cikin kashi ɗari na wutan jahannama amma sa Salam ya yi amfani da saba'in don ya nuna mutane a kaso ne mai yawa saboda Allah ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fa la yaghfir Allah Allah da yake magana akan munafukai sai ya ce ka nema musu gafara ya kai annabi sallallahu ko kar ka nema musu inda za ka nema musu gafara sau saba'in Allah ba zai gafara annabi sallallahu ya ce inda in zan inda zan kara akan 70 din Allah ya ya gafarta musu dana ka ana ya san cewa ko sau miliyan zai yi Allah ba zai gafarta musu ba ya amfani da 70 ne saboda shine salon da Laraba suke amfani da shi wajen su nuna yawan abu Haka nan, a wata riwayar daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar Abu Salih daga babansa Abu Suhail daga babansa Abu Salih yake cewa أتدرون ما ما مثل ناركم هذه من نار جهنم لهي أشد سوادا من دخان ناركم هذه بسبعين ضعفا yake cewa shin kun san misalin wannan wutar taku idan aka kwatanta ta da wutan jahannama yace to ku sani cewa wutan jahannama ta tafi duhu bakin ta yafi duhu akan duhun da yake fita daga hayakin wutan kunnan sau 70 yanzu ka ɗauka misali in kamar a ce tankin mai tana ƙonewa ya kake ganin hayakin wurin to ka ɗauki bom idan yana ƙonewa ya baƙin yake to baƙin wutan ita kalan wutan jahannama baƙinta ya fi baƙin wannan hayakin sau sabai ana wutan jahannama baƙa ce ba ta ma da irin wannan ɗan fari-farin da ake ci haka nan an rawato daga riwayan sharik daga asin daga abu sal daga abu huraira yake ta manzala sallallahu ya ce وقد على النار ألف سنة حتى مرت ثم وقد عليها ألف سنة حتى بيضت ثم وقد عليها ألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة yake cewa wutan jahannama an rura ta aka rura ta shekara dubu har sai da ta zama jajawa sai aka ci gaba da rura ta aka ci gaba da rura ta shekara dubu har sai da ta yi fari ta dawo kamar irin namun nan kenan sa'an nan sai aka ci gaba da rura ta aka ci da rura ta shekara dubu har sai da tayi yi baki ya ce to ita baka ce wulik haka take wutan jahannama don haka akwai tashin hankali haka na hadisi ya zo daga abu huraira cewa manzala sasalam ya ce wanda ya fi kowa sauƙin azaba a wutan jahannama shine mutumin da za a sa masa takalma na wutan jahannama amma uwar kwakwalwarsa tana tafasa daga cikin kansa amma iya wutan a kawai tafin kafarsa take kawai kamar silibas aka masa kawai na shi shine kawai azabin shi amma a hakan kwakwalwarsa tana tafasa yana ganin cewa shi ya fi kowa azaba to haka nan ya zo a hadisi cikin sahihai ta na sallam ya ce wuta ita da kanta ta kai kuka wurin Allah take cewa akala ba'dhi ba'dan tashin hankali kenan itan kanta sashenta yana cin sashe, ita ma zafinta yana cutar da ita ta kai wa Allah wannan karanta cewa ya Allah sashe na yana kona sashe la haula wala quwwata illa billah shine sai Allah ya mata dama ta numfasa sau biyu daya ta ja iska daya ta saki in ta ja to shine sanyi tsananin sanyi da kuke ji ta zuke komai in ta sake to tsananin zafi da kuke ji shine yace فهي فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها tsananin abin da kuke ji a lokacin sanyi to wannan daga sanyinta ta janye zafi abin da kuke jin tsananin zafi to wannan daga zafinta ne ta sake zafi haka nan yake cewa idza shaddal al fa abridu an sala fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam idan tsananin zafi ya yi zafi to kudan jinkirta sallar azhar har sai ta dan fara sanyaya yace saboda tsananin wannan zafin yana daga cikin muci da wutar jahannama take sanya kaga wannan a duniya kawai yanzu ana ta kukan azumi ana ta waye saboda dan numfashi kuma kai wata kila numfashin ma ba ta gefen hancin kake ba eh mana yanzu misali mun kalli inda ake musu zafi da gaske ai mun faɗi zafin Saudiya wanda mutane mutuwa suke yi to amma kai kana Najeriya ma zafi ake ma musamman a Gombe ba wani zafi ake yi ba tunda baya wuce arba'in. ta wuce arba'in. amma ka je inda ake musu sittin saba'in zafi kawai wanda esin kama ma ba mai karfi ne ba zai ba ka sanyi to kaga anan ne mutum zai san cewa ana zafi to a hakan kuma sittin saba'in ma menene ai baya tafasa ruwa amma haka yanzu inda za ka je wanda suka je makka a zafi sun sani in za ka zo duk hotel ɗin da tankinsa yake sama to da rana ba za ka iya wanka da ruwan da ya fito daga tankin ba ka yi in ka kunna shi kona da rai sai dai watakila ko ka je ka tunda suna da suna da irin dispenser manya-manya maybe ka ɗebo ruwan da ya fito refrigerated sannan sai ka zo ka ɗebi na tankin ka zuba ka surka yadda nan ake dako ruwa a zo a sirka sannan kai wasu amma ba za ka iya buɗe famfo haka ruwan ya zubo kai wanka da shi a jami'ar islamiyya wani dabara suke wa tankin gini suke a sama na haka gini sai zama tankin yana cikin gini amma a haka idan zafi ya shigo an daina kunna hita ɗin saboda ruwan da zai fito ma mai zafi ne a hakan an masa gini ba wai tankin ne kawai yake shan rana kai su kaga amma yanzu nan za ka ga ranar an yi amma ka zo ka bude ruwa ka ji ruwa mai sanyi ya fito wanda ka yi wanka da shi to duka dan Najeriya ko ince dan Gombe bai san yanayin fahi jahannam din ba ma da kyau shi dai yana dan jin kadan ne kawai to kaga su wayannan kasashen sun sani to a hakan kuma su ma ba wani zafi suka ji ba tunda zafin bai kai tafashashen ruwa ba to haka kuma tafashashen ruwa shi kanshi ba wani zafi ba ne saboda bai kai tafashashen dalma ba tafashashen dalma bai kai tafashashen karfe ba tafashashen karfe bai kai tafashashen gold ba haka za ka yi ta bi to kuma haka wutar duniya baki ɗayanta juzu'i ɗaya ne daga cikin ɗari na juzu'in wutar da take cikin wutar jahannam shi yasa Allah ya kira ta da narun hamiya wuta ce wacce take mai tsananin zafi mai kuna Allah ta'ala ya tsare mu daga shiga wuta ya kuma tseratar da mu zuwa ga aljanna Allahu a'lam da lokaci ya tafi kuma ga da tambayan layi ɗaya ne jamalan me hukuncin azumi wanda ya fidda mani fidda mani kala kala ne wanda ya yi jima'i to wannan kafara ne zai yi azumi na wata biyu a jere ko kuma ya ciyar da miskinai sittin ko kuma ya yanta bawa wannan shi ne aikin da yake kansa ba wani abin da zai kanka da mara wannan laifin sai wa wanda kuma ya yi tunani mani ya fito to wannan shi kuma azumin ya kare ana shi zai biya azumi daya a bayan ramadan wannan shi ina ji da a ah, wanda ya mafarki ai asalan mafarki shi wannan baya cikin a wannan an dage alkalimi akan mai mafarki wanda ya mafarki wannan azumin sa yana nan ba wani abin da ya samu azumin sa kuma zai ci gaba da azumin sa kuma ba zai biya ba nan Allah alaikum salam eh bayanin me Eh. Eh, an fi son a yi du'a'u ibada shi ya ma akwai wasu hadisai da suke nuna cewa wanda ya shagaltu da du'a'u ibada to Allah shi kuma ya san bukatun nashi zai biya masu haka abin aka fi so shi ne du'a'u ibada ba du'a'u matsala. ya zama du'a'u matsalan ka ta zama sai abu ya zo maka kana bukata da gasken gaske to sai ka roka amma du'a'u ibada ita wannan koyaushe ne kawai la zalo lisanuka raqban min azza wa jalla da zama kana tafiya kana yi kana zuwa kana yi kana ko me kake yi zaka iya yi to wannan shine yafi shi yasa kaga bayan salloli na farilla ma du'a ibada ake yi ba a yi du'a du'a ibada ta filada سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت